daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka haɗa da shirin nan na kun san sannan bai da shi akwai wato mu koyar shin farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa akwai muryoyi masu sauraro da kuma don matasa shirinmu na ƙarshe shine mu koma noma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu shugaba trump na ƙasar amurka ya gargaɗi netanyahu kan ya daina shiga tattaunawa da yake yi a tsakanin iran da ita ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi tir da jakadan burtaniya a amurka dangane da wato tashe uranium a cikin ƙasar iran sannan za ku cewa falasinawa akalla sha shida ne suka rasa rayukansu a gaza sanadiyar hare-haren hamji kasar isra'ila a yau laraba yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar amurka donald trump a tattaunawa ta wayar ho da prime minister hamji kasar isra'ila benjamin netanyahu ya buƙaci prime minister ya daina shishige a cikin tattaunawa wanda amurka take yi da jamhuriyar musulunci ta iran kafin haka dai firaministan minister. ya sha barazanan kai hare-hare kan cibiyoyin nukiliya ƙasar iran a daidai lokacin da ake tattaunawar wanda kuma yake tasiri a cikin abubuwan da ake tattaunawa a tsakanin ƙasashen biyu shishikin da ƙasar isra'ila take yi dai wato yana maida yana samar da manya-manyan labarai a kafafen yada labarai na duniya wanda kuma yakan sa jumhuriyar musulunci ta iran ta maida martani don haka kotsawar da amurka ƙasar isra'ila take yi a tattaunawar wasu suna ganin yana tasiri a cikin tattaunawar da kasashen biyu suke ciki ya zuwa yanzu dai washington da tel aviv suna da saɓani kan yadda za su yi mu'amala da iran a wannan tattaunawar hamci kasar isra'ila ba ta son a yi rijijeniyar ƙasar iran da amurka ba tare da an hana ta amfani da makamashin uranium kwata-kwata ba yayin da amurka kuma take son tabbatar da cewa iran ba ta samar da makaman nukiliya ba minista harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi tir da kalaman jakadan burtaniya a washington peter mandelson wanda ya yi kira ga amurka da kada ta taba barin iran ta tace makamashin uranium a cikin kasar ministan ya kara da cewa mandelson yana son ya karkatar da tattaunawa da ke da ke tsakanin Iran da Amurka. Ya kuma ƙara da cewa Iran ce take samar da wato sanar da ƙasashen turai yadda tattaunawa tsakanin Amurka da Iran ɗin take tafiya tun da Amurka ta ware su daga tattaunawar. Ya ce idan har haka ne wato tunanin ƙasar Birtaniya wacce take cikin ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar JCPOA hannu to yana ganin mai yiwuwa iran za ta dakatar da sanar da su abubuwan da ke faruwa a tattaunawar ya zuwa yanzu dai har wato so biyar wa'annan kasashe biyu suna tattaunawa a wurare daban-daban tsakanin wato birnin roma na ƙasar italiya da kuma muscat na ƙasar oman iran ta nuna mata cewa wato hana ta tace makamashin uranium jan layi ne a wajenta ba za ta taɓa amince da haka ba kuma ya saba yarjejeniyar nptp wato npt wacce ta amincewa iran ta sarrafa makamashin nikila gwargwadon yadda ta ƙayyade majiyar ƙungiyoyin ba da taimakon gaggawa a gaza sun bayyana cewa ya zuwa yanzu wato lokacin ba da wannan labarin a yau laraba sojojin yahudawan sayoniya sun kashe akalla falasina goma sha shida shafin labarai na arab news na ƙasar saudiya ya nakalto muhammad bassal kakakin wata ƙungiyar bada agaji a gaza yana cewa da misalin karfe biyu na dare ne jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hari kan gidan usama al-arbid ɗan jarida mai ɗaukar hotuna a gidansa da ke arewacin gaza inda a harin ya raunata usama arbid sannan ya kashe wasu daga 'yan gidansa har ila yau wasu mutane guda shidda sun kai ga shahada a yayin da wasu goma sha biyar suka ji rauni daga cikin har yara ƙanana a garin khan yunus a safiyar yau laraba a lokacin da kamfanin dilancin labaran afp ya nakalto wato na ƙasar faransa ya tuntuɓi sojojin hamshin ƙasar isra'ila dangane da wa'annan hare-hare ba su sami ansa ba a cikin watan da ya gabata ne gwamnatin netanyahu ta ƙara yawan hare-hare a Gaza da nufin samun abin da ya kira cikakken nasara a kan Hamas a Gaza. Don haka ne sojojin hamji ƙasar Isra'ila suke kashe falastina gwargwadon iyawansu a kowace rana. Masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan Radio Hausa a nan birnin Tehran. majiyoyin labarai a ƙasar yemen sun bayyana cewa hamci ƙasar isra'ila ta kai hare-hare kan tashar jiragen sama na birnin sana'a babban birnin ƙasar ta yemen inda a wannan karon yahudawan suka lalata hanyar tashin jiragen sama da ke tashar tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta nakalto majiyar hamci ƙasar isra'ila tana tabbatar da wannan labarin tashar rediyo ta hamci ƙasar isra'ila ta nakalto ministan yaƙi hamci ƙasar isra'ila yasra'il kas yana tabbatar da wannan labarin ya kuma kara da cewa hare-haren da wato aka kai ta sama sun wargaza wani bangare na tashar jiragen sama na birnin sana'a sannan ya lalata jirgin sama tilo wanda ya rage a tashar jiragen saman haka ma wato tashar talabijin ta goma sha biyu ta hamjin ƙasar isra'ila ta nakalto kas yana cewa jiragen yaƙi mafi wato na hamjin ƙasar isra'ila guda goma ne suka yi wannan aikin na kai hare-hare a tashar jirage na birnin sana'a kafin haka dai sojojin ƙasar yemen a jiya talata sun cilla makamai masu linzami samfurin ballistic zuwa kan tashar jiragen sama na bengarion na hamci ƙasar isra'ila inda harin ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da dama. Falastinawa da dama ne dai suka ji rauni a jiya talata a lokacin da Yahudawan Sahiyoniya suka buɗe rumbunar kayakin abinci ga Falastinawa a garin Rafa na kudancin Gaza. Shafin yanar gizo na African News ya bayyana cewa dubban Falastinawa wanda suka yi kimani dubu casa'in ne suka sami abinci suka je samun abinci saboda rufe kofar wato shigar da abinci ta Rafa. wanda hamji kasar isra'ila ta yi wajen kwanaki casa'in da suka gabata wannan dai yana daga cikin wulakanci mafi girma wanda sojojin hamji kasar isra'ila suka yi wa falastinawa a gaza tun bayan fara yakin tufanul aksa an kiyasta cewa falastinawa kimani 180 ne da suka fito don karban abinci saboda tsananin yunwa da suke fama da shi sannan jiragen yaƙi hamji kasar isra'ila sun ta harba wuta a sama don tsoratar da falasɗinawa masu neman agaji da kuma abinci yayin da sojojin yahudawan suna harbi a sama don tsoratar da falasɗinawan duk da haka wasu sun dawo hannu rabbana ba tare da sun sami kayakin abinci ko kuma agaji ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu da zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai wato mu koyi harshen farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa akwai kuma muryoyi masu sauraro sannan dan matasa shirinmu na ƙarshe shine mu koma noma da wannan koma masu sauraro muke cewa ayi yi ne lafiya. Ko kun san. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau laraba bakwai ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 28 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1444 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan zulhajji fatima az-zahra salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta auri ali dan bi talib alaihi salam a lokacin da fatima salamun alaiha ta kai lokacin aure manya manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun gabatar da kansu a gaban mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don samun aurenta amma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce musu auren zahra salamun alaiha yana hannun allah ina jiran umarninsa a cikin wannan hali ne dai sai ali da abi talib alaihissalam ya gabatar da kansa a gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman aure diyarsa zahra salamullahi alaiha a nan ne sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ka jira bari in nemi shawararta sai ya shiga wajenta salamullahi alaiha ya faɗa mata ya ke fatima na roƙi allah ta'ala ya aurar da ke ga mafi soyuwar mutum gare shi a cikin wannan al'ummar ga aliyu nan kamar yadda kika san shi ya gabato yana neman aurenki kin amince ne sai ta shiru ba tare da ta murtuke fuskanta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kabbara sannan ya ce shirunta yadda ne daga nan ya kulla masu aure a ranar ɗaya ga watan zulhajji na shekara ta biyu bayan hijira wannan auren ya yi albarka saboda dukkaninsu masumai ne a wannan gidan ne aka haifi manya-manyan limamai alhassan da alhussein alaihi shugabannin samarin aljanna sannan limamai ga al'ummar musulmi sannan daga cikin tsotson zahara salamun alaiha ne dukkanin wasiyan manzan allah sallallahu alaihi wa goma sha ɗaya suka fito a yayin da mijinta ne wasu yinsa na farko a nan ƙasar iran da ranar auren zahara da ali salamun alaihi ma ita ce ranar aure ta ƙasa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 860 da suka gabata a ranar irin ta wato ɗaya ga watan zulhajji shekara ta 586 hijira kamariya aka haifi ibnu abil hadid babban malamin addini masanin tarihi da fiqihu da falsafa da ilmin sanin allah ko ilmul kalam sunansa shine abu hamid abdulhamid dan muhammad mada'ini wanda aka fi saninsa da ibnu abil hadid al-mu'tazili ibnu abil hadid ya kasance cikin malaman masabar mu'tazila ya kuma rubuta littattafai da dama daga ciki babu kamar sharhin da ya yi wa littafin Nahjil balaga wanda ya tattara hudubobi da wasiƙu da kuma kalmomin amirul mu'minin ali ibn abi talib salam wannan littafin dai ya nuna yadda ibn abil hadid yake son amirul mu'minin salam da kuma iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a ibn abdul hadid a garin mada'in na kasar iraki a shekara ta 656 hijira kamariya sannan ya rasu yana ɗan shekara 70 a duniya a birnin bagdaza na kasar iraki masu sauraro ko kusan cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta wato 28 ga watan mayan shekarar 1964 miladiya shugabannin kungiyar kasashen larabawa sun amincewa falastina su kafa kungiyar kwatar 'yancin falastina wacce ake kira plo don karfafa su na kwace kasarsu daga hannun yahudawan sayoniya masu samun goyon bayan kasashen yamma musamman amurka kungiyar plo dai haɗakar manya-manyan kungiyoyin falastina guda bakwai ne sannan ta haɗa da sauran ƙananan ƙungiyoyin falasɗinawa wanda suka haɗa da ƙungiyar likitoci falasinawa injiniyoyi falasinawa da kuma ƙungiyar 'yan kasuwa falasinawa da sauransu sannan bayan shekara guda da kafa ƙungiyar plo aka kafa reshen sojanta ko mayakanta wa'anda za su fafata da sojojin hamdukasar isra'ila wacce kuma ake kira dakarun fata wacce ta fara da sojoji dubu goma sai kuma a shekarar 1974 miladiya majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙungiyar ta zama memba mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya tana kuma mai wakiltar al'ummar falasɗinu ko kuma falasɗinawa sai kuma a shekarar 1982 bayan da ƙasashe kimani 100 suka amince da ƙungiyar sojoji hamshi ƙasar isra'ila sun mamaye ƙasar lebanon cibiyar ƙungiyar sannan hedkwatan reshen sojojinta na dakarun fata da nufin korar ƙungiyar daga ƙasar lebanon wacce take kan iyaka da hamshi kasar isra'ila da haka kuma sojojin yahudawan suka tilasta wa ƙungiyar plo ficewa daga ƙasar lebanon tare da taimakon ƙasashen yamma musamman amurka daga nan kuma sai ɓangaren dakarun fata ko kuma mayakan ƙungiyar ta fara rauni daga nan sai shugabannin amurka suka haɗa kai da yahudawan inda suka yaudari shugaba arafat na ƙungiyar ya rattaba hannu ka yarjejeniyar sulhu ta oslo inda ya yi watsi da makamansa ya kuma amince da alkawalin da yahudawan da amurka suka yi masa na cewa za a ba falastina wani wuri a yankin yamma kogin jordan da kuma gaza a matsayin ƙasar falastinu amma yahudawan kamar yadda suka saba ba su cika da ɗaya daga cikin alkawulan da suka ɗauka wa yasa alfa a yarjejeniyar oslo a shekarar 1993 ba don haka saboda haka ƙungiyoyin falasɗinawa da dama ba su amince da ƙungiyar plo a matsayin ƙungiya mai wakiltar su a duniya ba saboda yaudarar da ta fada ciki a hannun yahudawa da kuma ƙawayenta. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda a yau da yadda Allah madaukakin sarki za mu shiga cikin darasi na 162 idan dai masu saurare ba su manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa ramin da sa'id suna da niyyar tafiya tsibirin kesh da kuma tsibirin kesh waɗanda suke cikin tekun fasha a iran domin ganewa idanunsu abubuwan da ke akwai a waɗannan tsibirai na buɗe ido yau dai muhammad tare da abokansa sun isa tsibirin kesh inda suka sabka a wani katafaren otel da ke wannan tsibiri za kuma a ji yadda tattaunawa ta wakana tsakanin su to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Tsibiri. ziba mai kyau. Zibotar. Mafi kyau. به نظرم اگنینا حتی هر ساحل گابروا اینجا نن دیدنی نبود ایدو غروب فادوار رانا منظره ورن کلو دنیا دنیا تو گفتی کی کا فدا قواسی ایو کرکش روا می توان قواسی کرد زا ایا این ایو کرکش روا درست است هکنی تو آشنایی داشته باشی کی کسامو مسنیا منطقه ینکی مرجانی نه مرجانی تو لذت میبری زک جدادی اسکی روی آب زمیا کروا برنامه شری برنامه ای ون شری ما داریم مندا من دوست ندارم بمانم بنا سن انسه هتل اوتل من فکر نمی کردم بنیز توبه اینقدر گرگرن هکا جزایر سبری خلیج فارس تکون پاشا بهتر ونده فی ما برویم مو متفی انواع نوعی ماهی ها کیفایی کمیاب می کرنچی نزدیک کسا ما ببینیم مو مگنی بازار کاسوا سنتی نگرگاجا جدید سابو جالب می جنگ کلی البته کده تو می دانی کهی کسنی آزاد انت چه تجاری نکاسون چی محل وری مناسب ونده ده چی خرید سیه فروش سیروا کالا کایا هوا اسکا زمستان هنتورو مثل کمر بهار دامنه دوستان ابوکی تاکسی موتر تاسی ما تاکسی بگیریم مو مدوکی موتر تسی اطراف گفن بهتر است ما گردش کنیم زی فکاو میاو فکر تنانی ما می توانیم برویم زم ایزوا اطلاعات مسنیا کشتی تفریحی جرگ روا نشن اسکا من دوست دارم به دست آورم این سن این سامو جاها اوراری تاریخی نه تاریخی طبیعی نه طبیعه ما دیدن کنیم موی کلو او دوست دارد ببیند یه نسان یگا او عکس بگیرد شی یه دوکی هوتو To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar Muhammad da abokansa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Jazirai Kish واقعا zibost, به نظرم حتی از قشم هم زیباتر tsibirin lalle yana da kyau a gani na har ma ya fi tsibirin mu kyau i e, gaɓar ruwa a nan na da kyawun gani sosai faɗuwar rana a tsibirin kesh na daga cikin abubuwan kallo mafi kyau na duniya گفتی که در این جزیره قواسی هم میتوان کرد درست است؟ کچی زا این ایو گرگش روا ونن زبری حکنه؟ بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت میبری در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است ای idan ka iya yin iyo ƙarƙashin ruwa za ka ji daɗin yin iyo a yankunan marjani da ke gabar tsibirin kish game da zamiya kan ruwa a gabar ruwan tsibirin kish shi ma yana da kaɗa hankali امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم. یو in شری نه مکی دشی. نی بنا سن این زونا چکن هتل. محمد به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیبا را از نزدیک ببینیم. بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است. البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع کالاها است. محمد اگنینا زپکاو، زی maga kifaye masu kyau da suke karanci kai tsaye a cikin gilashi. Kasuwannin gargajiya da kuma sabbi na tsibirin Kish suna da ƙayatarwa kuma suna da burgewa. Ko da yake kasancewa tsibirin Kish yanki ne na kasuwanci maras haraji, guri ne da ya dace da saye da sayarwa da na'o'in kayayyaki. Hawa ham خیلی خوب زمستان کیش مثل بهار تهران است. یعنی ما یعنی لوکچن سنگی اکیش کمر لوکچن ا تهران. خب دوستان بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره کیش گردش کنیم. فکر بدی نیست. می توانیم به ساحل مرجانی و یا ساحل شنی جزیره برویم. To abokaina zai fi kyau mu ɗauki motar tasi mu zagaye gefen tsibirin Kesh. Babu laifi kan wannan shawara, za mu iya zuwa gaba ruwa mai murjani ko gaba mai tsakuwa. من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم. ina son in samu masaniya kan jirgin ruwa na yawon shakatawa da kuma zamiya a kan ruwa. رامین یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی کیش دیدن کنیم. رامین که کمانتا تا جه کلان ورن اجی سنس ای دستوران ورن تاریخی نت بیا نا کیش. تو مدل تو انزو کما سی اگر زما دومین اسراری ونان تتوناوا کمیری تو جزیره کیش واقعا زیباست به نظرم حتی از قشم هم زیباتر است بله ساحل اینجا بسیار دیدنی است غروب جزیره کیش یکی از زیباترین منظره ها در سواحل دنیا است گفتی که در این جزیره قواسی هم میتوان کرد درست است؟ بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت میبری در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم محمد فکر نمی کردم اینقدر از جزایر ایران در خلیج فارس خوشت بیاید به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیبا را از نزدیک ببینیم. بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است. البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع کالاها است. هوا هم خیلی خوب است. زمستان کیش مثل بهار تهران است. خب دوستان بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره کیش گردش کنیم. فکر بدی نیست. می توانیم به ساحل مرجانی و یا ساحل شنی جزیره برویم. من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم. رامین یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی کیش دیدن کنیم. To madalla to an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokaninsa Ramin da Sa'id sun da ya ɗauki motar tasi sun zagaya a cikin tsibirin Kesh sun ga dukkanin wurare da suke gefen ruwa sun kuma je babban lambu da ke da tsuntsaye waɗanda masu yawon shakatawa suke zuwa kallo wasu kuma suna ɗaukar hotuna kamar yadda suka shiga cikin ƙananan kwale-kwale da ke gefen ruwa suka shiga cikin gabar ruwa da ke tsibirin kesh idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shiri to amma kafin wani lokaci amma dukkan wanda ka jimburin su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim da ya dauki shirin a ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne da ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin samun nishaɗi a yau ma ma ɗauki da sabuwar waƙar ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna akbar rosagor ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin daga bakin mai ita kamar da masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ai saurari lafiya در da akbar rostegor kenan aka saurara wakar wakarsa da gabatar mana da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma an zan jana zamun shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu da da sabuwar wakar amma kafin nan za a iya ci gaba da biyar shirye shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv2.ng غم جنگل دار هلش شعر اره و تور کنار هارشت بیشه نالش و درد بخار تن بمونس برار امان از این تش و تیر و امون هادین ام کوه پلنگ آوار بای هیبون خدا زنی نسل قشنگ تیرنگ تیکای دوک دوک و ورف سما کلک سر ککی خونده شوا حیف دنی بوشه آی آدمان همه چش سو همه خاک و هوا او زلال چشم تجن باب چا او چه خش و خواب به شونه بلاره جان خدا هدای ماره پاک طبیعت یار بلاره پاک طبیعت یار بلاره بسوت بسوط خاک همه تندی رسون دقال تش در دل هارش سوز زمین تش ناگلی بیشه بونه پیده دار و تلی تشک ولی گوهر نوازنده بود آقای مازرون سرزمین همیشه پاینده بوه همه کش سو همه خاک و هوا او زلال چشم تجن باب چا او چه خش و خار به شونه بلاره جان خدا اهدا اماره پاک طبیعت یار بلاره پاک طبیعت یار بلاره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 don haka amurka ta daina maganar banza akan wannan batu amurka da iran dai na tattaunawa game da shirin nuclear iran na zaman lafiya to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan radin jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amaryar matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da wannan tattaunawa da ake ta neman sulhu akan nukile kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da suke da Amerika to mu mun san abinda ba zai taba yiwa a ce an samu fahimtar juna bane ba. Sabida hakikanin gaskiya idan ka amsa sunanka na cikakken musulmi mai biyayya a dokoki irin na musulunci to babu yadda za a yi ka samu fahimtar juna tsakaninka da wani kafiri a duniya saboda makiyinka ne makiyinka ne ɗari bisa ɗari su ko makiya addinin musulunci ne to ka ko ba za taɓa samun jituwa ko haɗin kai ko kuma a ce an samu daidaito a tsakani ba zai yiwu ba dukkanin waɗanda wata ƙasa da kake ganin ta samu fahimtar juna tsakaninta da amerika wallahi su matallahi an samu nafunci a musulunci amma ba za a taɓa samun fahimtar juna ba kuma haƙorin da suke kuma da yunƙurin da suke na mulkushe iran in allah da na gaba ya yi gaba kuma ba za su taɓa samun nasara a akan jamhuriyar musulunci ta iran ba da allah ya hukunci sauran ƙasashenmu na musulmai sun fadda munafunci da ƙin jinin musulunci sun cusa musulunci a rayuwarsu to da yanayin yadda iran ta kasance dodo a gare su to su ma sauran ƙasashenmu na musulmai haka za su zama garbado a ga amerika da isra'ila da sauran kafuran duniya to amma ya aka samu akasi to jamhuriyar musulunci kan tafi karfin su insha allahu ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a kin jihar niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗi jamhuriyar Nijar. Da fatan kuna jiran mu radio Iran haka ne bisa kan tattaunawa tsakanin Iran da Amerika bisa kan nukiliya na zaman lahiya. ni na malam Adamu da an ce iran ni sai ma rasa inda zana kamo tarihin saboda na san iran kowa ce ce sama da shekara hamsin na san iran kowa ce ce game da cikin karatun da nake yi eh, in ka diba mai sanya rayu rayuwa ta duniya ba goyon bayan iran mai sanya rayu rayuwa ta duniya wallahi sai ka gan shi tsaye-tsayen daga cikin musulunci in ko ka ce rayuwa za ka yi irin ta duniya to ka goyon bayan iran kuma musuluncin ka bance babu shi ba akwai shi mai rauni ne gaskiya mai suna wani wani hadisi wa la'ihi to kaga da amerika da iran ba za a shirwa ba don haka in ba bara gurbin miyagun mutane ba aka samu ha abadan lillahi ka Allah ma ne ya hodi mm, Allah ne ya hodi sauran malamai masu karatu man cewa suke da wannan ni ne da Malam Adam sarkin aiki na ƙasa baki dai a ƙarshe dai tsakanin Iran da Amurka ba za ta shura ba salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne mai sauraron ku a yau da kullun Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchin, Najeriya. Ra'ayina a yau game da yanayin kera makamashin nukiliya na ƙasar Iran ai wannan ba wani abu ne wadda Amerikan ta ya dama ko kuma ta ba wa Amerikan izini ba. Domin su a sanin mu cewa ƙirƙiran ƙasa ce mai ta ɗimbin tarihi wadda ba ta iya masaltuwa ba saboda bangaren addinin musulunci ma so ita yanzu kamar america inda ta wani abu ya ta zo ta nemi shawarwarin wasu kasashen sannan su ba ta izini ko su ba ta dama ta yi ta kira abin da ranta yake so ga gaskiya ne a ra'ayina ra'ayina ne shine batun kera makamashin kera makamin nukiliya na iran ina goyon bayan ta ɗari bisa ɗari domin kowace ƙasa takan kera makami don ta kare kanta daga shirin abokan gabata ko wannan ina goyon bayan ƙasar iran ɗari bisa ɗari akan wannan na kera makamin nukiliya ubangiji ubangiji allah ya taimake shi allah ba shi sa'a allah ya taimake al'ummar musulmai baki daya allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai da tara kafirci da kafirai domin ita kasar america kasa ce wacce ta yi kaurin suna wajen makirci da kemala wuge a tsakanin kasashen duniya baki daya to saboda haka ra'ayina na yau shine bai kamata ma ta tsaya ta saurare ta ba to ni ne mai sauran ku a yau da kullum jibirin bakwabanga da ke jihar bacin najeriya na fata da ku shi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran da ke birnin Tehran kuna magana da Halilu Musa daga maradin Allah tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'i na tsakanin dambarwar ta taso Amerika da Iran dangane da sarrafa uranium da take yi a kan makamin nukiliya. Wannan duka abin da ya kawo cece kuci tsakanin su har ake tacce na ce ka faɗi ba in faɗa ba komai bane daga rashin haɗin kan musulunci ku dubi in ka kalli yadda trump ya je saudiya irin tarbar da aka mashi ya je qatar irin tarbar da aka mashi ya je dubai irin tarbar da aka mashi kuma in ka dubi ɗaya wannan ɓangaren wannan hannun ka dubi irin yadda ake kashe balastinawa sai kan kai ɗaure ka kasa gane wai wanga abin wani ma ake nufi da wannan duniyar ma musulmi ne suke ne da kansu sai abin ya ɗaure maka kai da haka a takaice ran abin da take yi gaskiya tana kyautawa ta kyauta kuma muna goyon bayanta kuma ko su karan kansu saudiya kin da qatar da wannan munafikin erdogan na turkiya domin munafiki ne duk ba da gaske bane su iran ita ce kawai take yin abin da take da gaske ne take amma su dukkanin su daukacin kasashen laraba galiban su bukai ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na a murar musulunci da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan nigeria nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka babu shakka maganar da shugaban juyin juya halin musulunci na kasar iran ya yi tabbas muna goyon bayan haka saboda idan muka yi da la'akari da cewa kasar american kasar zalunci ce manahuka kasa ce wadda ba ta son ci gaban musulunci ko kaɗan saboda haka gaba dai gaba dai shugaban shugaban juyin juya halin ƙasar iran suna sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga muryar matasan lahiya afirka Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran ne magana su Sikiri Isaka wanda kira Baba Salmai malamin makaranta a damar garamin jamhuriyar Nijar. wani magana ta Ayatollah Ali Said Khamenei ina gani wannan ita ce babban magana wadda gwamnatin Iran ya kamata ta zama a domin kuwa wani zama da amerika na tantaunawa akan nukiliya iran da wani menene duka zama ne wanda na tabbata karshen shi ko da in kaga ya cimma zama to an cuci iran domin kuma wannan kasashe da kuke ganin duniya da suka mallaki makaman nukiliya ba su da wani manuwa ta a zo a gani akan tantamna su da kasar iran ko wani abu in haka ne to duk kasashen duniya mu na warware makaman nukiliya na sa zamanin lafiya ko zamanin kan baka dan me za a ce Iran kadai ba za ta yi ba makaman nukiliya dan kare talaka ta da kasar saboda haka wannan magana ta Ayatollah ina gani ce magana muhimmiya wanda tun farkon har ma a ce kamata a can Iran tana aiki da ita ba tsaya tana sauraron kasashen masu almundahana ba na duniya wanda ba sa san musulunci da musulmai har tana bata makanta lokaci a su assalamu alaikum mai magana sagir isa kawun da kira baban salmai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan da musulunci da kura ta iran eh, suna na suleiman alhaji buhari ne watsa labarin ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin ja ta magana wasan barka ina maka barka da wannan lokaci eh maganar gaskiya wannan magana da jagoran juyin juyin halin kasar iran yayi ayatul alhamdulillah eh wannan ta tashi gaskiya ce Eh, kuma mu ma al'ummar kasashen afirka musamman kasashen musulmi muna goyon bayan shi saboda wannan matakin da kasar amurka take so ta dauka eh, take so a tattauna yin wannan eh, wata makarkashiya ce take shiryawa in kuka nura kasar iran kasa ce mai karfi da makamai wanda duk da ma bata makamin kare dangi amma kasa ce wanda take da makamai wanda take tadawa kasashen irin su amurka irin su isra'ila hankali to shi yasa eh, shugaban kasar amurka donald trump ya dage da sai an tattauna don kawo karshen sarrafa iraniya eh, musu da suke yi eh, kuma zargi ne suke yi na cewa irin tana so ta kera makamin nukiliya mu dai yanzu abin da ya kamata mu yi ta addu'ar allah ya dora musulmi kan wannan allah ya dora musulmi kan wannan yahudawan da kafiran wannan assalamu eh, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci kudin tarar mai magana suleiman alhaji buhari mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka a reshen jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa gidan radiyon jamhuriyar musulunci tarar mai magana na suke dan mutan limanci birnin jihohin nijar a unguwar limanci gidan da yarda allah alhamdulillah san barka ina maka fata ne dangace da wannan dama da ka bada ta ra'ayoyi daga bakin masu shi da izinin Allah to alhamdulillahi eh, wannan shugaba na iran yana ƙara jaddada addu'a tare da roƙon Allah Allah ba bashi kariya Allah ba bashi kariya kuma haka ake so domin duk mutum mai inci kai ya yarda wani banza da wahi ya shiga tsakanin shi da yancin shi ko tsakanin shi da Allah wannan shugaban iran abin da ya ɗauki mataki tur da allah dai da manohin amerika na yi eh, maraba da abin da ya yi kuma na goyi bayan saboda dukkan mutum mai inci in ka ga ya bar incin shi ya koma hannun wadatacce ya yi asara to sadaka eh, ayatul layi allah ƙara tsare shi allah ƙara mai jagoranci kuma allah ƙara mai ƙaryan gwiwa haka ake so kamar ni ne yanzu misali ina da inci na saboda wata bukata ta wani mutum a wani inci ya hana ni dama ta ai asarar ta mana yawa in je gaban Allah na in biya bukatar in shi gaban Allah sha kashi a ayatul lahi muna goyon baka 100 bisa dubu Allah sha sha mani Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. A hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san haɗin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma za a taɓa samun daidaito ba. Saboda da zarar ka ga musulmi in dai ansa sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin shi da kafiri to wallahi ya kaucewa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ci ya nasara a kanta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabannin mu na ƙasar Iran kamar da Allah ya ba su dama kuma ya ba su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani kere-kere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma karkashin addinin musulunci gaba daya da fatan jamhuriyar musulunci Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara ɗaukaka Ibrahim ya wanke hula a garin Maigode a bazar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci na Iran ni ne naku mai sauraron ko akwai daushe jibrin bako banga da ke jihar Bauchin Najeriya a game da maudu'in da ake tattaunawa na ra'ayin mu shine ni dai sha ni dai ra'ayina a nan shine kada iran ta kuskura ta amince ma amerikan game da ƙudurin da ta yi niyya saboda lallai shi da yahudi da ka gan shi akwai doshe maƙin musulunci ne domin duk shawarar da Mai yahudi zai baka lallai ka ce ka ɗauka ka yi amfani ita ta kuwa kwabar ka ta ruwa saboda haka ni kira da zan yi anan ga shugaban ƙasar iran shine allah ubangiji ya taimake shi ya kuma sake jaddada ƙudurinsa na wannan niyya da ya yi kuma lallai ita ƙasar america wato ƙasa ce wacce ta zama kamar kanwa gami duk inda ake cuɗanyawa wato tana nan kuma duk inda ta sa baki zaka samu in Allahu ya soya zaka samu karhinta ba alkhairi bane assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Africa reshen jihar Neja hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san haɗin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma ba za a taɓa samun daidaito ba saboda da zarar ka ga musulmi in dai ansa sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin shi da kafiri to wallahi ya kaucewa ainihin shari'a ta Allah da Annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ce yayi nasara a kanta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabannin mu na ƙasar Iran kamar da Allah ya ba su dama kuma ya ba su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani kere-kere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma karkashin addinin musulunci gaba daya da fatan jamhuriyar musulunci Allah ya kara karfaka Allah ya kara karfaka Ibrahim ya wanke hula a garin Maiduguri a kin bazar Niger to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka agarsu da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A shirinmu na ƙarshe mun buɗe tattaunawa ne dai akan hanyoyin da ake baiwa matasa horo dangane da sana'o'i. mun kuwa yi hira da malam danjuma wanda yake shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyin a cikin garin katsina da ke arewacin najeriya idan kuwa masu sauraro ba su manta ba malamin ya yi mana bayanai akan abubuwa guda uku waɗanda ya ce suna a matsayin ginshiƙan tarbiyya ne ga matasa da su ne ilimi da sana'a sannan kuma da faɗakarwa daga lokaci zuwa lokaci ga matashin har ila yau ya yi ishara da cewa samun cikas a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku yana haddasa na ƙasa ga saurayi sai idan sun cika ne samari za su iya tafiyar da rayuwarsu daidai ƙalubalen da suke fuskanta to a yau shirin namu zai karkata ne zuwa wato gundumar maraɗi da take makwabciya da jihar katsina amma iyakar ƙasa ta shiga tsakaninsu a can mun samo ɗaya daga cikin cibiyoyin da suke yi wa matasa tarbiyya dangane da sana'a da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da shirin namu zai kasance. Malam Yusuf shine shugaban ɗaya daga cikin cibiyoyin da suke ba da horo ga matasa a kan sana'a ta aikin kafinta a cikin maraɗi. Na fara yi masa tambaya dangane da sunan cibiyar da kuma yadda aka kafa ta kuma yadda ake gudanar da ita. Ga bayanin da ya fara yi mani. Sunan mura aikin nawa Nigerian level cikin wurin. Ta millar san katarin da zafi da na buɗe wurin ne. To sana'a da muke kwashe ne na wannan aikin da na gaya da wannan aikin katakon. kuma yadda muke da muna aiki da yin aikin kawai kasuwanci da aikin gari haka daga lalama da kuma da ɗaukar yara muna koya musu yaro in muka ɗauke shekara biyu zai yi yana koyo kenan mai kokari a cikin shekara biyu ya iya sayan bashi tafka har zan mu bashi diploma da kamata a bashi in tsaya zai yi nan a daga shi in kuma wani zai ya buɗa wani su biya mishi kayayyakin aiki sai ya buɗa sai ya ci gaba ya ɗaga kenan idan kun ba mai ba mai kwararre bane ba mai da yake cewa ba wani fahimta bane kasa wani fahimta wanda wani ba ɗaya bane wani cikin shekara biyu ba zai iya ba kenan kaga dole sai ya tsaya ya kai ko shekara hudu ko biyar sannan ya da kwari wanda ya kware sai mu bashi kare da ya kamata in sha idan kuma za mu ɗauki yaron sai yaron ya bada kuɗi akwai kuɗin da akwai kuɗin da waya suke biya ga shekara jika goma tara ake gwada kowace shekara cikin shekara biyu da yanzu za shekara wajen goma sha sha ɗaya ko sha biyu ma ko sha uku ma da mulan muna ɗan koya musu wani daga shekara muna samu ta hudu ko biyar haka to da yawa sun tayi sun tayi mai baka adam tun suna biya gaskiya wallahi. bugu da ƙari malam yusuf ya ci gaba da yi mana bayani akan hanyoyin da suke ɗaukar ɗalibai domin a koya musu sana'a da kuma tsawon lokacin da ɗaliban suke ɗauka domin su koyi wannan sana'ar ga abin da yake cewa. Idan kuma zamu ɗauki yaro idan kuma zamu ɗauki yaro sai yaro ya bada kuɗi akwai kuɗin da akwai kuɗin da waye suke biya da shekara ita gomnati da ake gwada ko shekara cikin shekara biyu da yanzu shekara wajen goma sha sha ko sha biyu ko sha uku da muna muna dan koyar musu wani da shekara muna samu mutum hudu ko biyar haka ne to da yawa sun tafi sun sun tafi manyan baka adam tun suna biya gaskiya wallahi shi aikin hannu koya yake gaskiya alhamdulillah ka samu ka biya bukatun ka da kyau kyau kenan yi dai zaman kashin hanzo ko haka da zaman shan shayi kenan fata shi da ka zama kai zaman banza ya kamata ka samu ko garaji ko katanta ko wani aikin hannu zai ka koya kenan zai taimaka maka a kan karan kanka da kuma ka taimaka ma yan wannan ka da uwayen ka da sauransu duka saboda ba sai na kula za ta taimaka maka ci ka samu abin ka samu ci gaba ba idan aikin hannu ma wani in ka tsaka ko shi da kan da Allah ya taimaka maka za ka za ka yi ma wani ma'aikacin gwamnati za ka yi abubuwa da ya kun da sani da tun da ku aikin kun dan jima ta ma'aikata kun zai dan cikin komai taimako Allah yake so idan ya aikin hannu ne aikin gwamnati ne duka da niyya kyakkyawa da ake so mutum ya saboda Allah da kenan Allah ya kama taimakon shi abin mai aiki ma'aikacin gwamnati zai samu a cikin ma za ka samu bismillah ko ya za ka kwatanta muhimmancin irin wannan cibiyar taku wajen rage zaman kashe wando da matasa suke yi shi aikin hannu ko ya yi gaskiya alhamdulillah ka samu ka biya bukatun ta da kyau da kyau kenan yi dai zaman kashin wando ko haka da zaman shan shayi kenan wata shi da ka zama kai zaman banza ya kamata ka samu ko garaji ko kafin ko wani aiki hannu zai ka koya gina zai taimaka maka a kan karan kanka da kuma ka taimaka ma yan wannan ka da uwayenka da sauransu duka da ba sai da wai za ta taimaka maka ci ka samu abin ka samu cigaba ba na'am idan aiki hannu ma wani in ka tsaka ko shi da inda Allah ya taimaka maka zaka zaka yi ma wani ma'aikacin gwamnati zaka yi abubuwa da ya kun sani da tun da kuma aikin kun da jima ta ma'aikata kullum ya dame ne na'am cikin komai taimako Allah yake so idan aiki hannu ne aikin gwamnati ne duka dai niyya kyakkyawa da ake so mutum ya saboda Allah da kenan Allah ya kama taimakon shi abin mai aiki ma'aikacin gwamnati zai samu a cikin ma za ka samu bismillah kada shi komai A ƙarshe Malam Yusuf ya yi kira ga gwamnati domin taimakawa matasa kamar haka. dan kiran nake da hukumar da kawai da shi ne su ja hankalin matasa da kiran su biyar su su tsaye wannan zaman banza na shan shayi da sauransu da abin da bai kamata ba dan kowane ya samu sana'ar da zai yi kuma idan aka kai shi ba aka samu masu wurin da za su koyi sana'a ya kamata da a kula ko da zuwan nasu ba a kai su ba kawai a kyale shi kenan ya kamata a rika su supervision alika kula a san iske kula suna zuwa kullum kullum tunda wanda an kai shi kenan ga an yi watsi shi kenan wani wani sai ya wata biyu ba mai zuwa wani sai ya kwana sati guda bai zuba ba bayan lafiya wani bai sani ba sani ba amma wanda ya kawo shi in yi lakula kenan kaga za a samu ci gaba sosai da sosai insha Allah aikin kenan Allah ya sai musu kayan aiki abin da ya kamata gado abin da ya sauka ko na jika dari ne ko jika dari ne da abin da ake da hannu ta sa musu kenan wanda aka gayyala niyya sa dan sai mishi a taimaka mishi a dan fara tunda ko da mutum ya koya ba da kayan aiki dan kaga aikin maza ne kuma zai koma ya ta zama zaman maza ne amma in ya koya iya ya samu taimako na kayan aiki don kayan zai ci gaba kuma wasu mutane su shi masu koyo a karkashin shi. Kuna samun taimako misali daga wajen gwamnati tana karfafa ko ba wai dole zama taimako na kuɗi ko kayan aiki ba misali ko ba ku kyauta kan cewa kuna taimaka wajen rage rashin aikin yi. To gaskiya har da mu taɓa samun irin wannan taimakon ba sai akwai ma'aikatar ne zama aiki proje ne to da ke na ɗan bar aiki tun na buɗe na ma'aikatar aikin na bar aiki da wancan proje to su suna taimaka mutum su baka mun bashi haka sai wasu kayayyakin aiki kamar ko mashin mashin wasu injiniyoyi da ke so suka taimaka maka wannan su baka bashi daga bashi ka to amma ni dai wannan irin bashi duk ba amshe shi da saboda akwai dan kamar ruwa yan tsere da ake amsa haka duk wannan ba shi yasa na kyamsa wannan ba su karan sai wasu mashinoni da sauransu sai da taimakon Allah dai komai yake tare da shi Thank you. Karshen shirin kenan kuma da shi ne za mu rufe wannan jigon da muke magana dangane da sana'o'i da ake koyawa matasa a nan gaba idan allah kai mu za a ji ta bakin matasa ɗin dangane da yadda suke kallon matsalolin da suka ci musu dunu sannan kuma da wanda ya wato suke ɗora wa laifin haka sannan kuma da hanyoyin da za a fita daga wannan matsalolin kafin zuwa lokacin nake cewa ku kasance cikin ƙoshin. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. an sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar akan yadda ake samun karuwar yunwa da karancin abinci a duniya baki ɗaya da fatan za ku kasance tare da mu. domin jin yadda wannan shiri zai gudana a wani rahoto na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a cikin kwanakin nan ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2024 ta wuce yunwar da dama can ake fama da ita a duniya karuwa take kuma tana tsanani sannan ta shafi mutanen da adadinsu ya kai miliyan 295 a fadin duniya rahoton wanda hukumomi ne mabanta suka haɗu suka yi shi daga ciki har da fawo wato hukumar nan ta abinci ta duniya ya ce wannan adadin na mutane da ke fama da yunwa mai tsanani suna warwatsa ne a cikin kasashen da adadinsu ya kai 53 a juma'ar da ta gabata ne hukumar abinci ta duniya din wacce wani bangare ne daga cikin waɗanda suka shirya rahoton ta fitar da wannan rahoton hakanan kuma ta bayyana cewa idan aka kwatanta da yunwar da aka yi a cikin shekara ta 2023 to da aka shiga shekara ta 2024 an samu karuwar masu fama da matsanancin yunwa da adadin su ya kai miliyan sha wato adadin da ya karu kenan shekaru shida kenan a jere ake samun karuwar yawan mutanen da yunwar take kamawa an kaddamar da wannan rahoto ne dai a ƙarƙashin ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ƙarancin abinci a duniya wanda ake kira da gnafc wanda ya ƙunshi hukumar abinci ta duniya wato fawo da kuma shirin abinci na duniya wanda duk suna ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ne wato world food program da a takaice ake kira wfp da sauran ƙungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba da suke da alaƙa da harkar abinci da cimaka a duniya babban maga-takardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana alƙaluman da aka fitar na adadin masu fama da matsalancin riwa a duniya da cewa wani adadi ne wanda bai girgiza duniya ba domin duniya a karkace take tafiya wato ba daidai take tafiya ba don haka in wani abu na daidai ya zo ba za ta ganshi ba abinda maganar antonio guterres take nufi kenan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi gargaɗin cewa yunwan nan fa da rashin abinci mai gina jiki suna yaduwa a duniya cikin sauri haka kuma kaso ɗaya bisa uku na abincin da ake nomawa a duniyar antonio guterres ya ce karancin abinci wata da daɗaɗɗiyar matsala ce da ake fama da ita amma yanzu za ta ƙara kamari saboda rashin kudaden da za a iya tafiyar da ayyukan agaji da jin kai wani sashe na rahoton da aka fitar akan batun yunwa ɗin ya ishara da cewa da akwai dalilai masu yawa da suka haddasa duniya ta shiga cikin wannan mummunan yanayi daga ciki da akwai talauci koma bayan tattalin arziki sauyin yanayi mai tsanani sai dai kuma duk da haka fadace-fadace yaƙe-yaƙe rikice-rikice na makamai da ake fama da su a wasu yankuna su ne umul haba'isin karancin abinci aƙalla a ƙasashen afirka ga misali najeriya da wasu ƙasashe makwabta an ga wannan a ƙasa inda masu ɗauke da makamai suke hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma ɗora musu harajin da ba za su iya biya ba balle ma su ci gaba da noman abincin da suke yi hakanan kuma rahoton ya ambaci cewa yanayin da ake fama da shi a cikin wasu yankunan ya fi na wasu yankunan tsanani a cikin shekara ta 2024 an tabbatar da cewa ƙasar sudan ta fuskanci yunwa da ta kai matakin a kirata da masifa ta ƙasa a cikin gaza kudancin sudan haiti da ko mali da an shiga wannan yanayi a cikin gaza a shekara ta 2024 an kaucewa fadawa cikin matsanancin yunwa in ji wannan rahoto bayan da aka samu wata 'yar dama ta shigar da kayan agaji duk da cewa kaɗan ne sai dai kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa yunwa za ta sake dawowa a cikin yankin na gaza ta ma sake dawowa ɗin a tsakanin watan mayu zuwa satumba na wannan shekara ta 2025 idan har ba a kai agaji na gaggawa ga mutanen gaza ɗin ba to wannan yunwar da rahoton yake magana a kanta a gaza ta riga ta dawo domin watanni biyu kenan a jere ko fiye da haka domin an yi kwana tamanin ba a bari an shigar da kayan agaji zuwa cikin wannan yanki ba kuma ƙungiyoyin agaji irin su orwa da ma hukumar lafiya ta duniya who sun yi gargaɗi akan halin da ake ciki orwa cewa ta yi ɗan kayan abincin da ya saura a cikin rumbunta ya ƙare ko ƙwayar hatsi babu don haka zaga tana cikin yunwa wannan rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ci gaba da yin ishara da yadda mutane a ƙasashen duniya suke barin gidajensu saboda yunwa a cikin shekara ta 2024 kadai adadin mutanen da suka zama 'yan hijira sun kai kimanin miliyan 128 sai kuma wasu kusan miliyan 95 da suka zama 'yan hijirar saboda rashin abinci a wannan yankunan nasu hakanan kuma da akwai wasu kasashe su goma sha biyar a duniya da suke fama da rashin abinci wanda ya shafi mutane miliyan 59.4 daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai afghanistan sudan ta kudu syria da kuma yemen shi kuwa sauyin yanayin duniya ya shafi wasu ƙasashe ne har guda goma sha takwas da jefa su cikin matsalar rashin abinci wanda kuma ya shafi mutane miliyan da shida a cikin ƙasashen kudu maso gabashin asiya kudancin afirka da kuma zirin afirka to da yake mun yi maganar zirin afirka za mu nufi wannan yanki inda za mu fara da ƙasar somaliya da wani rahoton rasar ɗinkin duniya ya ambaci cewa fiye da mutane 48,000 ambaliyar ruwan saman da aka yi ya yi wa illa yayin da wasu da adadinsu ya kai 17 suka rasa rayukansu hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai da ake kira ocha a takaice ta sanar da hakan tana mai kara da cewa da akwai yiwuwar a ƙara samun saukar mamakon ruwan sama tsakiyar ƙasar nan da wasu makonni kaɗan masu zuwa wannan ambaliyar dai wacce ba tsammace ta ba ƙasar a lokacin da ƙungiyar agaji ta sanar da cewa tana da ƙarancin kayan da ake da buƙatuwa da su domin kai ɗaukin gaggawa idan hakan ta faru. ƙasar somalia ta fuskanci ambaliyar ruwa mafi tsanani a shekara ta 2023 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari da kuma tilasta wasu mutane fiye da miliyan ɗaya yin hijira sauyin yanayi yana daga cikin muhimman dalilan faruwar ambaliyar ruwa irin wannan yankin zirin afirka da gabashinta suna cikin wuraren da sauyin yanayi yake haddasa kamfan ruwa a baya da kuma fari da hakan ya yi sanadiyar mutuwar dabbobi masu yawa hakanan kuma ya tilasta mutanen wannan yankin bar su zuwa sansanonin 'yan hijira domin samun abin da za su ci waɗanda suka saba samar da abinci da noma shi ko kuma kiwon dabbobin da yake a matsayin naman da mutane suke amfani da shi a ƙarƙashin abinci su da suka zama yanzu suna da buƙatuwa da a basu abinci masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.